Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan maritan a cikin muhawarar Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar abokanan hulɗar ta rediyo 45 da ke cikin sassa daban-daban na cikin ƙasar Nijar. A yau muna birnin Kwanne a zauren gidan rediyon abokanan hulɗar Studio Kalangu wadda ake kira rediyo Niya taken taron tattaunawar ta samu na maritan yau shine akan abin da ya shafi sakamakon rufe iyakar Nijar da Najeriya kafin kuma da lokacin cutar COVID-19. Wa'an illoli ne rufewar iyakar da kuma zuwar cutar COVID-19 ta kawo wa tattalin arzikin garin Kwanni ta yaya mutane suke rayuwarsu cikin rufewar iyakoki tare da kuma wannan sabuwar cutar ta COVID-19 domin samun amsoshi na ne muka kasance tare da Malam Ibrahim Abdu na kungiyar masu kula da jigilar motoci masu lambar Nijar Kwanni Sokoto. Haka kuma muna tare da Malam Habibu mai gujiya ɗan kasuwa ne a garin Kwanni. Madala haka kuma muna tare da Malam Musa Karhe na kungiyar masu kula da jigilar kwanni Ilaila masu lambar Najeriya. Haka kuma muna tare da Malam Zakari Albakari dan kungiyar ƙasa na garin kwanni ko? Mm-hmm. Baki muna muku godiya da amsa kira da kuka Muhawarar yau ta karkata ne kan taken sakamakon rufe iyakar Nijar da Najeriya kafin kuma da lokacin cutar covid-19 watanni da dama kenan da hukumomin makwabtar kasar nijar cewa da nijeriya eh ta rikice iyakokinta da nijar don yaƙi da fataucin mutane satar uh, mutane da kuma shigowar abinci da ba su dace ba wani al'amarin da ya zo ya ƙaru da rikicin cutar covid-19 malam ibrahim da ku zan fara ibrahim abdu barka <laughs> ina so ku dan bani ƙarin haske su kan ƙungiyar ku to ubangiji Allah ya sa mu dace da nasara irin wannan rana ta wuce jarida ga muke gayyace mu sashen kungiya mai transfer lambar Niger kwanni Sokoto to wannan hurumi na magabatan mu ne irin su Ibrahim Bindi Kenzi to su mu samu damar halartuwa ba mu muka zo muna kasa gare su mambobin su akan wannan matsala to yau sai mu ce alhamdulillah mun gode ma Allah to akwai bangaren yan Niger mhm. dan mu muna layin bangaren yan Niger mhm. muna da falakta ta Niger tamu ita ke muke ta gidan kwastam amna le passer da ba mu izina mu shiga Najeriya daga Sokoto har Kaduna Abuja mu harkokin mu dawo mhm. muna shiga da izina ne mhm. to walarki yanke mu nan ne Allah ya muna abinci ta wannan hanya ita kungiyar ta ku aiki me take transfer ce kamar muna jigila ne mhm. eh transfer tana kula da masu jigila tana kula da mu zo ta sha'a muna lodi in zaki Kaduna zaki Abuja za mu dauke daga nan kwani zuwa Sokoto mu zo mu sake mota ki shiga ki ta harkokin gaban ki kuma za su samu matsala mun ga daga da ke zamu kai kicin tashar Sokoto sabuwar tashar mu ajiki in ma biki san layin mota Abuja ko Kaduna sai mu zo mu hannun taki da wakilan tasha a sake mota ki shiga lafiya zan dawo gare ku insha Allah eh malam Musa kuma ku ba mu karin haske bisa kan kungiyar ku cewa da mai lambar Nigeria ko mhm. lalle na ji daɗi bisa ga da ke mu bisa ga wannan diba da zamu yi ƙungiyar mu girkata aiki ne na na transfer wanda ga taimaka mu jama'a menene jama'a mu muna hotaici muna ɗaukan mutane kuma muna ɗauko kayayyaki don duk abinci wanda za mu zakwa tun daga ya ɗauko illila abin da kai sakwato duka motocinmu suna taimakawa suna ɗaukowa kuma muna taimaka muna ɗaukan mutane kinan shi na mun ka dogara gare kamar yadda mutum ya dogara bisa ga aiki ne na noma haka muka dogara ga hanya eh kinan kasuwanci ne muka yi mun daɗe kuma ko da mun ka zaka mun iske mu ana yi bale mu yanzu kuma da mun ka hau wurin mun kai yanzu kamar timanin dole na mu gaya miki tun da ni ba rasa kamar shekara 60 kinan na san wani abu wanda zan iya kwatanta miki bisa ga harkokin duniya yau a wani shekara aka girka ita kungiyar ta masu jigila da ke kula da lambobi motoci masu lambar kasar nigeria waga kungiya mhm. to waga kungiya yanzu tana da shekara 21 mhm. bisa ga kama a girka ta da matsayinta amma tun tasowa kuma tun muna yara ana aiki dama akwai yadda kisa akwai transfer na nan to kuma akwai aiki na kwanni illila sakkwato don da babu bambancin duk mota duk lambar da gare ta sai ta shiga can cikin sakkwato ta zo ta ba sai an ce an yi lisifa sai wata ta ta aiki mhm. to yanzu ne sai abubuwa sun komo sai an yi mota mai lambar nijar lisifa sai ta komo mai lambar najeriya ta shiga tunda da yake motocin duka ai an gaya miki lalle lambar najeriya na amma masu su duka yan nijar ne motocin mhm. kuma masu lambar nijar su ma masu shiga can najeriya kuma 'yan najeriya suna da masu lambar nijar cikin masu transfer mm. ke gane kinan da ɗan jimma yana da ɗan jimma duk gaba ɗaya na abin mu shiki dan saboda harkoki su ta eh saboda harkoki su ta mu bunƙasa ana waɗin kwanni keke na koshe mu da ya mu muna shirye game da bida abinci to madalla malam eh, ibrahim a wani shekara aka girka ita kungiyar ku kungiyar ta mu tana shekara shidda shekara shidda idan eh, saboda ainihin da muna taya sokoto ne da lambar najeriya mhm. wadda ke shi wanga wanga da shi ne president namu mhm. linki kwata kwanin lelan to daga baya kuma sai wani yanayi shigo sai muka koma mu muna taya mun samu dan saban da abokan aikin muna can lela suka ce to ba mu shiga kasar su sai da lamba ta kasar mu to suka ce sai mu shiga da lamba ta kasar mu dan ku magabatan mu muka dan samu sabani har muka zo boda muka dan tsira ta to da prefe namu da wakilansu su aka haɗu aka tattauna suka ce menene shakku tsakanin mu da su suka ce su dai gurin su ba su san muna shiga mu yan kwani da lamba ta najeriya ƙasa su muna jigila mhm. amma in muna bukata muna mu lamba ƙasanmu. mu tunda ecos ta bada dama sai mu shiga mu kabu kabu su ma suna bukata su zo su yi kabu kabu nan ƙasanmu. mu ecos ta bada dama su zo su yi sai fasi wurin duwani kwastam su yi kabu kabu su nan ya mai tawa ma da su yakokin su mhm. da izina ko to dan ko shi ne yanzu muka dawo yanzu za mu shiga shekara shida da muka damu lamba ƙasanmu. mu to in muna kishin ƙasanmu mu muna kishin jirgin mu tun da ekus ta mu damu dun mu zaga duniya amma kai cira mu yi da mu lamba mu ta Niger mu mu Niger dan ku mu zo gidan custom mu ba su takardun mota mu su duba lafiya lo su ba mu izina mu shiga mu zaga Najeriya salau alim mu hakuki mu dawo to madalla zan dawo gare ku malam zakari albakari ku dan ba mu karin bayani bisa kan kungiyar ku ta yan kasuwa to mu assalamu alaikum wa alaikum assalam kungiyar mu na nasarar na kwamasar na Nijar kenan mu na reshi ne na kwanni mm. ko kungiyar tana can ne mai wadda Sumaila Hatimi yake shugabanci eh, kenan muna kula da import sport. Mm-hmm. kenan yan kasuwa masu zuwa eh, Europe Amurka Azi mm-hmm. su kawo kaya bisa port na Cotonou Lome Ghana Abidjan su shigo da sunan Nijar mhm. hmm? mhm. kuma su ɗauki kaya daga nan Nijar kuma wanda su yi da su su da shi eh. Mhm. Eh. to madalla hmm. malam Habibu dan kasuwa kuke ya al'amarin kasuwanci yake a cikin garin Ilela a wannan lokacin da aka rike iyakar kasar Nijar da Najeriya kuma ga cutar COVID-19 rakiya rakiya mm. to na ji daɗi da mun ka samu lokaci mun ka zo nan wannan wuri mhm. eh radio mai albarka na eh, yamai wanda ake ce ma kalangu studio kalangu studio kalangu mhm. tsakanin wannan rashin lahadi shigo sabo da wancan tsohon abu da ya faru na rufe iyaka mhm. to alhamdulillahi sai mu ce eh, mu yan kasuwa fuskanci matsaloli da dama wanda yake dai sai wanda ɗan kasuwa zai san wannan abubuwan ko da yake hada su masu kayan su ma abin ya shahe su saboda an samu hawa farashin kaya an samu kuma karancin kayayyaki masu shigowa yawwa kenan kowa ya ji a jiki ne to sa'an ana nan kuma sai ga wannan rashin lahaya ko zai mai shigo wanda ke shi ko ya shahidu duniya to ka gani mun fuskanci matsaloli ba 'yan kaɗan ba hawa farashin kaya da karancin kayayyaki da har yanzu su kayayyaki ba a ma samu su da kuɗin kama wasu kaya baka samun su saboda sai an yi hukumar da an kawo su daga ƙasar waje an shigo da su nan ku 'yan kasuwa na nan cikin gida masu shagunoni ku samu nan shi kuma mai zuwa kasuwa ya zo ya saye ya ba da kuɗi ne sai ya tashi amfani shi ma nan ya zo ya saye da haka sai dai mu ce wannan ubangiji Allah shi gwada mana wuce wannan rashin lahiya kada kuma Allah shi sake maimaita mana eh saboda abu ne wanda ya zaminta yana tauye abubuwa dama ciki har da addini yana tauye rayuwa yana tauye addini kinan kusan rayuwa gaba ɗaya yana salwantar da rayuwa eh to don haka Eh, mun huskanci matsala eh, mai yawa mhm. amma allah da iko ne da yanzu sai a ce sauki ya fara a shin al'amarin ita cutar covid-19 ko kuma in ce coronavirus ya sa yanayin eh, kasuwanci ya ƙara ƙazamciya to lalle kusa haka mazancewa mhm. don saboda lokacin da abin ya faru ga gabin ya zo ya zo tata kamar ba zato ba tsammani saboda sai an kawai gari dai inda allah to asiri da ya zan abu ne wanda ya zamanta mutane ba su da zato ba su da tsammani abin zai faru kenan mutane suna zaƙi da tsohin kaya to wannan tsohin kayan da aka hannuwan 'yan kasuwa su ne an kai ta malaji da su da inda ka zo saye ka sai su aka koma a ce ma ya ƙara duk da ba a kawo sabo amma an ka koma sai a ce ma ya kara saboda abin da yake tunani in ya sai da shi in zai sayo bai sai inda ma zai sami abin ba karshen ta ma in ya tehurin saye ma zai raso shi ko shi ma in ya zo a ce mai ya kara. kai sai da an kawai gari ana ce mana ma kaya wanda ake bugawa furodi wanda ake eh, sa ma kayan a buga su babu shi dan sai an ta turai an sayo shi ke ga irin su leda sun yi karamci leda sai da ta kusan ta yi abinci ma tsada cikin wanga lokaci na covid-19 eh ko a zana muku duka abinci sauran abubuwa irin su shinkawa irin su maka eh, duka da irin su filawa <laughs> to kowane sai da sa kashi hamsin cikin ɗari bisa ga kuɗin da akwai wanda ya sa kashi ɗari bisa hamsin kuɗin da abin da ake sai ne akwai abin da ake sai dala hamsin sai da koma ɗari da hamsin akwai abin da ake sai dala hamsin sai da koma jika akwai abin da ake sai jika sai da koma jika takwas ke farashi daga halin daban-daban hawa-hawa sai ka rasa illa ka abin da zaka ciya sai dai du'a'i kawai zan dawo gare ku insha Allah malam eh, Habibu malam Zakari wani irin illoli ne rufewar iyakoki ta kawo wa tattalin arzikin garin kwanne an samu illoli masu yawa mhm. saboda rihe iyakar nan su ke bangaren import export mhm. mutane ke gama su kawo ka daga turai da yawon sauransu ke san nan kwanne ta zama mahita ce daga nan a ta zuwa najeriya kamar makakin masu kawo kayan su kama irin na transitar sauransu abin zaka gab ya tsaya an kaure mutane ga kaya cikin motoci ga kaya ƙasa ba ma wurin sarki su kuma kisa a wani lokaci ana ruwa ma to an yi asara an yi asara waɗansu sun kari kuma abada saboda ga kaya ruwa sun lalata su eh? ba a huciya da su ba a sabkiya da su nan ma cikin gari mangazun da sun ka ƙari inda za a sabkiya can don ba ta da eh, mangazun da ta ɗaukar ka nan cikin gari ma na haya ma an ka rasa in gane ka suka lalace akwai mutane in ki ganan bakin budan nan da ganin gidan don zuwa bakin yakka zaki kaya wanda an kasa da su a waɗansu kuma sun karu abada tuki nan wannan boda gaskiya sa bakin ciki mhm. eh ƙwarai ma da yan kasuwa sai dai mu watan Allah mu damu alheri amin ya rabbi eh. ta yaya mutane suke rayuwarsu cikin wannan al'amarin rufe iyaka da kuma cutar covid-19 to da yake rufe iyaka ke san tsakanin nan da illila kasan gari guda na yan uwa mutane yan uwan juna ne ka gane Amara amora da sauransu da kwalli don duk mutane guda nan an saba yau da gobe amma da ya an kaza ka an ka ciwo abin an rihi aka ki tashi hankali ba dan karbi ba ki gane ko to duk da haka nan mutane suna tarkaka dan daga farin ke gibsa bisa harkar kasuwa mutane an musu walakanci tun da jami'an tsaro sun kazo mutane sun walakanta sun tozarta eh? ke gani mai duk da haka nan ana samun samari za suna tarka suna matsa haka nan su shiga su hito su shiga su hito to an kaza kuma wanga mugun abu zo na gaba daya na cuta corona corona kuma ta zaka ta takaita da komai tsaya ba a shiga ba a shiga can surihi nan murihi ba a shiga kuma cuta kasuwa ba abin da gani yanzu akwai zaman da nake ni akwai wani abokin hulɗa na wanda ilela yau eh, mun kai wata takwas tun da yarda an karuhe na zo kyau ba mu ga juna ba waya masu guda mun kai komai tsaya to akwai su irin su tiyawa kin A nan ga eh to kuma kin san su lela ruwan sha ma nan suka ɗauka su kwanni likita ba su zawa mu ma ba mu taya kiga akwai matsala eh cikin rayuwa an takura mu rayuwa kwarai kwarai sai dai Allah shi mai da alheri amin ya rafi sai mm. dawo gare ku insha Allah mm. malam Musa eh daga naku bangaren menene yanayin jigila yake akan kwanni ilaila yaya yanayin jigila yake kakan kamar matsaloli wanda an samu eh yaya yanzu al'amarin yake a da da yanzu eh to kamar da sarki an kasuwa ya riga ya gaya miki matsalolin guda ne mhm. domin lokacin da an samu an ka ce an rohe iyaka tun wanda matsala ba ta zaka ba mhm. mun shiga matsala eh, wanda iye da wata uku in ma ka shiga kai ta rayuwarka ta ba ta abincin ka ba tunda yanzu ruhe budan nan yanzu muna ganin mun shiga cikin wata na goma tunda ruwa tun ruwan bara na mm. mm. Mm. to tun yanzu haka har yanzu bakin iyaka in kun ka zo kuna iske motocin dangote tun ruhe da an kai ko yanzu ba a rasa mota ɗari wa'anda an na shi. kamar yadda ce miki an yi hasara abinci mhm. ya lalace mhm. ruwa sun lalata can in ka shigo kamar wanda ya ɗauko da bene ko da abuja zai da wannan kaya kamar kirgi ko wani abu da mai na najeriya mhm. to dukkan nan sai da kansu sun halaka kuma yan kasuwa wadda ce miki sun halaka yan yanzu wasu ba sai inda suke ba kuma kenan sai dai abin da allah ya yi kamar yadda ya ce kenan mu bisa ga dangane ga wani aiki da mun saka mu mu wahala sai da mun kai hagen motoci bawu mai shiga moto shine ya zan mota suna tarƙaƙe ana halibin su suna shiga su ga ɗauka shinkawa su ga ɗauka wani duk dai abinci wanda ki sani mhm. mota sai an kai dan ba dan ko yanzu motocin da an kama na zuwa gidan kwasta wanda an kama shi tsakanin na yan kwanni da lela sun kai mota ɗari suna na aje wanda an kama kuma moto ya yi moto dubu wanda an kama kuma suna nan gidan kwasta suna nan gidan kwasta duk suna nan duk da lambobin nasu kuma na nigeria ne duk akwai mai lambar nigeria kuma akwai mai lambar nigeria tunda aiki na wanda ka shiga baka da zato an ce an ruhi mhm. babu wanda an da zato wanda an ka faɗa mai a ce me za a ruhi aka da kai suke ka zaka kawai an tashi lahiyalo sai an ka ji zuwa mulici an ka ji jif kina wanda kewaye shi kokarin shi kai gida ne in ta rutsa da shi sai a kama shi to ke ji matsalar da mun riga mun ka samu ko kan dawon ga mulati zaka mu da ja mun ɗauki mulati na warin wanda ya riga ya buge mu na ruwa hanya dan shi abubban mulati ne wanga shi ya riga ya zo ko da ya zo kuma ya iske mutane sun mutu an isuwa kinan babu abin da za a yi sai dai yanzu a ce a roƙi Allah Allah ya kama mutane sauki ke san talaka shi dai duk abin da ya samu shi dai Allah ne. Mm. Eh. Yaya ne duk da rufewar iyakokin shi kuna shiga cikin Najeriya motocin ku suna kai kawo? Har gobe bisa ga matsalolin da gare mu hanya rohe take amma shiga ba mu iya zama mu shiga ba kuma ba su iya zama sai mun shiga su kuma ba su iya zama ba su shiga ba amma kewaye na kisan mu akwai hanyoyi da gare mu wanda da mu da su mun yi hanya take guda hamsin. Kamar da SJ ya ce. Ke gane? Kenan uwa ɗaya uwa ɗaya ake. Hmm. Kenan mu ba shi wa mu ta yi mu shiga ba duk ko halbe halbe ake hmm, sai mu shiga. Kamar da arihe kofa ne ana hmm. shiga ta fene. Eh, ke gane? Wasu su shiga su yi to da rayuwa. Wasu kuma a kashe kuma ba a wasa. Ba a wasa. Tunda bai abinci muka. Ta san dawo gari. Inda inda kisan dangantaka kwanni da Ilela da 'yan na su Arabulka da kwanni tana da ƙari. Ki duba likita guda ce ake zuwa suke sa. da can in naƙuda yan eh, illela in naƙuda mace ke tana cikin wahali. babu inda za a kawo ta nan na likita kwani za a kai a mata operation ai mata cesarean gawa morgo guda guda ta gare mu da wasu. yan aka rasu ma yan aka rasu illela yan aka rasu illela na ake kawo gawa bani morgo da su zo su doka su turbi morgo ma guda ce zan dawo <laughs> ga insha Allah <laughs> malam Ibrahim. Malam Ibrahim. Ina Yaya al'amarin jigila yake bangaren ku masu lamban Nijar. Yawa to Mun shi dai na 'yan Na ji na masu gidajen mu. <laughs> To kuma sai mu ce alhamdulillah. Lalle mu su suna da dama bisa gare mu. Mu walar kike ga mu falk Nijar ne gare mu. Mhm, mhm. Don ku bakin boda ko ta biskan ba mu da falk Nijar da ka zo ana mu danka An san sai a ce horon lambaci. kenan na kuma ture ko da yanzu muna da zamani sai mu ce alhamdulillah in Allah ya sa su ta su shigo musalman ban Najeriya mhm. sun kawo muna in ma da muka samu in tawa in yamma in doso sai mu dallaba haka ne muna yi muna dan samu na ba iyalin mu kun shi dai ya ce ai akwai suna da hanyoyi da yawa <laughs> to ya ne ku da baku da lambar Nigeria su akan suna da ma ba a bar su suka shiga ku eh, ya to mu ba mu shiga na gaya miki mu ba ku eh, tahiya suka sa mu da sa walar ki kisan sai da ta ba mu mu shiga mhm. to tarihi kina in ka da lambar Nijar kada ko gidali mhm. tunda kaga sai cewa kan mallan ina lissai fa sai abai buda su ma yanzu ai masu lambar Najeriya dan ko yanzu akwai wanda ya dauko salar Salar nan wata mata zai kai ta muski mhm. da gado kuma ya zo don shi mishi lissai fa don ce yana ba lissai fa sai furancar wai take ya ce ba lissai fa don ku ni ba kana na kasta muski kagan to ta kanan ne tun da niyar plak din Niger da dan haka an so samu sun shigo sai dan samu ma lallaba sai mu shiga mu abinci zan dawo gare ku insha Allah kafin mu ci gaba mun je mun yi hira da yan kasuwa masu sai da kaya kuma wasu ma masu kai kawo ne cikin kwanni illaila za mu saurari ra'ayinsu akan wannan rufe iyakoki da kuma cutar covid-19 da ta zo ga to wallahi kasuwa dai a yanzu zai a takaice zan iya ce miki gaskiya dai kasuwa da yanzu a tsaye take Eh, domin menene kasuwa da mutane cuɗanya ce kasuwanci ana cuɗanya ga ya zo wajen wannan wanda ya zo wajen wancan to yanzu babu wata cuɗanya yanga da har yanzu dai kenan ana iya babu canji kuma har yanzu covid ɗin ta sa kuma abubuwan ma dai har yanzu mutane ba su gama sakin jikinsu ba don wani yana ba duk mutum zai iya gaska ga kawa daga nan a ce a shiga nigeria ba tunanin tsoron wannan ciwon don cin ga babu kariya gare ka ko kuma babu wasu matakai kai ma kanka da ka ɗauka bisa ga ziyarci ta ƙasa eh to duka guda biyu ne dai ita covid-19 daman dai abu ce general kowa ya riga ya sani kahin ta zo ma deja kuma wasu iyakokin kamar makwabtan murhe suke a kahin zuwan ma wannan ciwon da gaskiya zan iya ce mace kasuwar da gaskiya tana da dan tsaiko ko kuma ce ba ta da irin gaskiya karhin nan sosai eh to sannan kuma ga wannan ciwon shi kuma ya zo ya shigo to zan iya ce maki dai gaskiya dai kadaran dai kada ake ta yanzu kuma abun ya dan canza sosai gaskiya a da da mutuna dan zuwa sati su daya ah, amma yanzu ce ga mutum ya ɗau lokaci gaskiya bai zo ba iya iyakokin ya kawo wannan abun kuma cutar ita ma ta ƙara ƙarfafa tsaro bisa ga shiga najeriya gaskiya yana dan bambanci da da gaskiya a gaskiya lokacin da kahin cuta ga takobir ta taho alhamdulillah komi na tafiya yadda ya kamata amma kuma da yake covid dama chris mondial ce ta shahi duniya kenan dan mutum ya ga wani canji kenan ya san lokaci ne abu ne mai kamawa dole a yi haƙuri kuma haka muke haƙuri insha Allah kuma za a cimma madadi to gaskiya kasuwar da sai a hankali rask ma yanzu kusan tun tsohon komand da ni da ya kare har yanzu ban yi wani ba suke babu hanya kuma ɗan kasuwa bai son ya ta yi yana harka fraud a wani abu saboda yana iya kawo mutum matsala kenan kuma ka dakanta ka yi haƙuri da eh, uzuri wanda ya faru in yi son Allah ya sa komai yadda daidaita sai ka ci gaba da kasuwanci. Alhamdulillah na abu ya zan na lokaci amma gaskiya da da dama dama amma yanzu ka abin sai a hankali. ko ba gaskiya ba kuna a nigeria ba mu zuwa nigeria a nan kuke ɗaukan kaya kuke ɗaukan kaya in sun samu nan muna sai muna zuwa kuma muna so har muna sai da amma da dama an gode ma Allah amma dai haraka gaskiya sai a hankali su lamsi take tahiya a nan muke ɗaukan kaya yaya ne bambancin farashin na da da na yanzu gaskiya farashin da na da yanzu sai a hankali ko ba gaskiya ba sai a hankali da dama dama <laughs> harkar ta zan abin da ta zama harkar ta zan ta zama ba ka maidowa kaga in ka samu ka saye in Allah ya sa ka samu yar dalar ka bui nawa sai ka amsa eh dauri na kasuwa take ka alhamdulillah to madalla kun ji dai da al'ummar garin kwanni ce da muka je kasuwa saura kuma cikin gari muka yi hira da su a game da yadda kasuwanci eh, yake tahiya akan rifayar wannan iyakokin malam eh, zakari mm-hmm. ku kuke shugaban 'yan kasuwa kun ji da 'yan kasuwa da muka saurara me za ku ce a game da abin da suka faɗi abin da suka faɗi gaskiya ce suka faɗi duk ba abin da duk abin da kowa gaji ne ga jike shi mm-hmm. ke sa abin hawa hawa ne ko tunda ke san mun na yan passport grossis mai kada to kuma kenan in ba mu kawo ba in namu ba su taya na nasu ba su taya kuma in mugu mu kawo ba yan eh, kasuwa su transfer ba su transfer mhm. kin gani ke duk tare na aiki. tare aiki eh, tare na aiki mm. malam ah, habibu kun ji dai yan eh, uwanku a matsayin su na yan kasuwa su ma mai rakiya karin bayani wanda ke so in yi mhm. to duka wannan matsala ta birnin kwanin ta shahi rufe iyaka mhm. a wannan matsala ta covid-19 ta wata shahi duniya gaba daya to duka sai mu ce ya ƙare ne akan talakawa mm-hmm. saboda akwai wanda a takari wanda ko wani lokaci abin zai kai su za su ji dama dama mm-hmm. amma wanda ake tausaya ma hari wanda aka wanda shi kullum sai ya zo ya sai ya ci to duka wahala tana kaya ne a kansu sai dai mu da mu da su duka ubangiji Allah shi kama mai ta mm-hmm. amma in hali na haula'i gaskiya mutane suna cikin hali na haula'i wanda da shi ya kara boyewa wanda bai da shi kuma shi dole sai ya hita hmm. shi kullum cikin tashi hankali yake idan hmm. shi na muna fatan ubangiji Allah sa wannan abin da ya zama tarihi hmm. da wannan rufe iyakar da wannan covid na duka Allah ka sauki amin amin eh, malam ah, zakari da ni al'ummar eh, kwanni ta dogara to eh, al'ummar kwanni ta dogara da kasuwanci da noma tun da ke ga Eh, mutane dama kama ko wani yan Nijar noma da kiwo da kasuwanci mhm. kasuwanci saboda nan kin ga wannan da Allah ya yi ma kwanni ta tana bakin boda da kasa kamar nigeria mhm. ana shiga ana ana hito ana kasuwa mhm. to shi yasa kenan da an karo iyakan nan yan kasuwa da wannan duniya da gaba sun yi hasara mai yawa gwamnati ma ta yi hasara ta in kizo zo gidan duwankin zaki iske ruset kin su kasa suke sun kuma kasa kware saboda gidan duwankin zaki iske cik babu komi kowa ya tsaya ba duwan ba transistor ba masu kaya gasu kowa ya rungu hannu ana babu da kin gani kenan mutane sun yi hasara kwarai Allah dai takaita mana kuma wannan yanayin da shigo eh. zan kuma dawo ga malam karfe musa karfe mm. to yaya ne al'amari ko kuma in ce wani irin matsaloli ne yanzu haka kuke fuskanta a matsayin ku na masu jigila motoci ba su tahiya kuma dole ciki ne ake ci to matsalolin da mun ka sa ai dukkana da mu da talaka da wa'anga 'yan kasuwa da omo guda mm-hmm. kenan abin da mun ka barta ai dole ne mu roƙi allah mun barta wajen allah mm-hmm. tun da ba hauka za mu yi ba kenan muna wata ke san komi na yana da ƙarshe mhm. ikon Allah ɗaya bai da ƙarshe mun san amon shawayar mhm. kuma yanzu wuce za ta yi kenan muna wata ubangiji Allah ya gwada mana wuce ta eh. kuma Allah ya bamu ruwan sama ya bamu damuna mai albarka kuma Allah ya kawo mana kwanciyar hankali cikin ƙasarmu. Amin. Da kun yi zancen cewa kuna ɗaukan hanyoyi daban-daban wanda eh. ba na iyaka ba mm. kuma kawo zancen cewa akwai matsala. Eh. wani irin matsala ne ita eh, bin hanyar nan take kumshe da shi eh to abin da yasa ni ce miki akwai matsala wanda duk ya ce ya ruhi gidan shi in ka shiga duk walakancin da ya maka dole ka doka tunda nan da ja mayar da furfi da sarki sun kire mu tura da an karo hanya sun ce to mu bar hanyar kowa shi zauna to mu kuma yadda sun kace mu na mu kuma ba za mu yarda ba tunda ba bari za mu yi mu halaka ba tunda ba mu da abin da za mu ci lalle sun yi na shugabancin su to kenan sun yi mana shari'a to muku sun yi shari'a mu da mu da matan mu da ɗayan mu to shi yasa ki ga muna yin tana cikin tarƙaƙe radda Allah ya hidda mu laya radda kuma ka shiga hannun kura eh. kuma sai da Allah ina so a dan bayyana mini wani irin hatsari ne ita bin hanya take kunshi abinda a hatsari gare ta mhm. yana yiwuwa in kitte da kaya wa'anda sun ka hana a shiga a barazana da ke da motaki a amshi mhm. a kai da tare da za a zakwa a yi maka ke gane mhm. ko ko in ta koro ma kashi za baka tunda an sha kashi kuma ka rasa ranka Mhm. to amma duka tun da bi abinci na na hada miki ba mu gwaji su kuma ba su gwaji kinan wadda ni ga miki sai dai roƙon Allah ya gura mu da ƙarshen su ana iya cewa sai da rai ne abin haka ka sai da rai na ga miki rice miki sai da rai na don mhm. da za ki ta sai ki ta da ne ki ba ka ba eh ai haka nan mutum da amma to ke gani tun da an halbe to kowa da lazan dawo gare ku insha Allah wala Ibrahim <laughs> mala ibrahim abin da ke shi basile president ya faɗi bisa ƙari gaskiya ne mhm. wallahi hanyar nan jami'an tsaro suna iyakansu suna da suna kai da kawo akan moto akan mota mhm. to su ko talaka ba su baki tun da yawan ya akwai mata uku akwai mai hudu yanzu na ga mai mata hudu kuma da guda su <laughs> na ga mai guda su zan babu ta yana kira ko matsala yau abin da ka ba iyanin ka babu shi kayan tu kana dima Allah kana dima aiki mhm, in ka ga abin da zaka samu ka zauna ne da tan dubu gara Allah ya ka yi shi shi ko jami'in tsaro idan gaba shamala gaba da kai kuma suke ko yaran mu da abokan wadda mu wace su a can boda a mashi cikin kwanan gaba mhm. wallahi sun dauko ka a mashi kuka suna cikin boda an kama su idan jami'an tsaron nan lalle mu alhamdulillah suna aikin su don wallahi ba su ba su kuma suna da yawa ne to ku kun ce motocin kulambar Nijar gare ta ba ku dokan hanya tunda su ma masu lambar najeriya suna da matsala balle ku da ba ku da abokan harkar mai su da cike su sai an kawo muna ni cike nake kuma shi da mota mai lambar Najeriya har yanzu ni cikin ke da to yanzu yanzu zancen ita masu lambar Nijar kin hmm. muke tunda ba su tahiya mu lambar Nijar da gaya muke mu almajirai ne mhm. mu almajirai in mun samu an kawo mu dauka in babu hankuri na muke tunda ba mu dogara sai hanya tattara shirya da ce Allah mun abin yanzu a wannan halin ga gami kuka dogara shin motocin suna aje ne ko ko akwai yanzu shi ya dan jarida da same ni abokin aikin kwana ta san kuma ta sana mulki ka zagi na cikin nazari gaskiya kwana ta shi kenan dan haka na mu tsena mukin su hmm. in ma ka ci taya sai ka koma aron jikka bi uku mutane ka samu sa firin nan in ma ka shi kana in ta ko garin jikka shirin wala kana jita ga na harka ta kuma ga yaro kusan goma sha hudu ga mata biyu ko uku to ina harka mai gida hmm. dan haka mu ubangiji Allah muna roƙonka magabatan ga Allah ya saka su ji mu su ji bayanin gana muka yi su sa mana hannu Allah ya sa mana hannu su buɗe mana hanyoyin mu don wallahi mu da ga masifa bai mu taɓa sanin tabba karun gaba tun aihuwa ta ne wala san kuma tsalan ba in in tun sai ban ci ba dare sai wan karu wallahi to da haka mu dai magabata mu roki Allah mu roki ku ku taimaka mana kan al'umma ku za mu je ga kiran insha Allah malam ah, eh, Habibu kun taɓa bin ko kuma in ce har yanzu kuna tahiya dokan kaya Najeriya to ai shi yasa nake son ce miki dama duka dai abin yana kariya ne akan ke ga musu abu ka aikin mu ne su sun san namu harkoki ba su tsaya ka ba dan saboda akwai masu motuna mu da su muka aiki yanzu motuna moto kuke nihi kabu kabu eh mu duk abin kisa ana siyo a Najeriya turar da ya har ya ruhe ta babu abin da bai ba a shigowa da shi sai dai wakilin Musa Karhi ya ce ta taga ta ne hanya wanda ya sa a ketare lahiya ya yi sa'a wanda kuma an ya samu hadari an kama shi kuma shi kenan kuma bai bari ba mm. wani mutum zai sai an yi wancan zai sai wani mm-hmm. dan saboda samu haka ya ga lokacin da ana ɗaukan mutum ko da cikin aikin sun ya shiga cikin harkar transport naira ɗari uku to ga lokacin da bahari da iyaka naira dubu aka ɗauka mutum a kashe naira mm-hmm. a ɗauko shi da can naira dubu ya gani ba ƙaramin samu ba ne ko to sa'an nan mu ma 'yan kasuwa sun ka ƙara mana farashin kaya wanda suka kawo mana mu ku sai mun ɗauki farashi na and the kuma mun ka ƙara kenan kamar ne muke bayani duka abin zai ƙara ne gawa da mai zuwa ya sayi to dan wata naira nan dubu da ka ci ana duka da ta dauke ta wasu kuɗi ɗari uku ne <laughs> ya ma ah, jika da hamsin ta na san naira na san naira eh, ago eh, jika da hamsin ah, a to shi na ci ɗari uku yanzu kuma na yanzu ma oh, yanzu ɗari uku ba shi ah, to ka gani yawa to a matsayin akwai mai goyo biyu akwai mai ɗauka mutum uku ma ke ga dubu uku shi dawo da uku ke ga dubu shidda kenan shi yanzu da an rike mai moto an ce sai ya ka dubu ɗari sai shiga abin da samun bari ma ta sai samu bari ma kula da wancan mhm, mhm, mhm. don saboda su yan motuna akwai wanda ma shi bai taɓa samun alheri ba irin nan wanda yau in kuka tai eh. busa moto eh. ya kayan ku suke a ni ba ni ke ta ba kamar ɗauko mun da ake yi a ku ɗauko mu kwaki mu muna nan zaune a su masu motuna su motuna ke san sauki da Allah kawo na waya eh, da waya sai ai magana ko mi shi kare sai motuna na su mako na Nigeria ai akwai na Nigeria akwai na Nigeria kowane ya to ya an haƙi an haƙi an an zo ne za a meka kawai mm. ah. wani zai mamaki to an ci an rufe bodin Najeriya kuma in ka zo wanda duk abin da ka so kana samu sai dai tsada mhm. to mutuna sun kai wannan aiki Masha Sai daga baya ne bayan wata biyu motoci sun kaɗan fara samun hanya daidai an gama damana. Mhm. Kuma da firizan ya ce don mhm. Allah na an ka fara. Mhm. To motoci ba su fara samun ramfaro ne hanya sai da an ka ɗauke ba. Shin hukunce ku kawo muku ake yi? Eh da motuna. Ko kayan ku sun taɓa fuskantar matsala a kan hanya? To lalle alhamdulillah da Allah ya tsare ba taɓa ka ko da kika namu kayan abinci ne. Kayan su eh, Eh, sukari sai amma ba mu eh, an samu an zakari ko ku a matsayin ku na kungiyar yan kasuwa shin wa'anne kuna iya ba adadin yan kasuwa da suka samu matsala akan hanyar nan to ba mu eh, ba mu wannan mm-hmm. da ita amma sai ke sure abinda a tabbar dai suna da yawa wanda samu bakin ciki cikin wannan harkar mhm. saboda kuma kin san akwai wanda wani abu kin san kasuwa ana ɗuka ana biya na mhm. yanzu kin ga akwai wanda a can wancan bangare mhm. sun zo sun doke kayan bashi wannan ruhi akar ta zo sun yi amfani da ta ba su kawo kawo kuma shi kenan eh kin gane kenan wannan bashi yana na. kuma ga shi nan wurin kuma ga kayan ba ma wurin aji su sun lalace mutane da yawa daga can wancan bangare sun zo sun doke bashi ba su maido shi ba yanzu kin ga inda wata matsala take kenan hanya ta karuwa kuma kenan shin akwai abin da kuke yi ma 'yan kasuwa idan kuka ji cewa sun samu wani matsala akan hanyoyi to abin da muke yi abin da in ta kama mu je mu kama eh, mu je wajen hukuma inda aka samu matsala mu zo mu tattamra mu samu dai mu cikin sulhu mu gaggyara abun shi ne muke tunda ba mu da jalgi wanda kin shi dan kasuwa yan hatsari ya samu da haka nan babban taimako na ka bashi jali ka hidda ga alishu ka muga mai gari to ba bamu da shi bamu da shi kenan mine magana ce zamu mhm. tattauna ne zamu mu da inda abun matsalar ta samu mu samu mu samu su mu a samu eh, kenan malam uh, karfe Musa karfe shin a matsayin ku na kungiya eh, an taba kama ku cewa gashi an kama motocin wasu da suke karkashin ku wallahi kwarai tun ba a ruwa hanya ba mm. ni yanzu haka yalla matsalar daga garin bisa yanzu ta fi wadda muke da matsalar tsakanin wanda an hakoro mhm. ya samu kariya mhm. suna gani tsakanin wanda ya ce miki an kama shi mota kuma akwai wa'anda sun ka ta lahira mhm. cikin wanga aiki mu mun sani mu a cikin matsala wadda hanyar da muka gani. miki kullum sai dai wanda Allah ya ya tsare ba mu samu matsala ba duk sati na Allah kamar yau a ce miki lahadi to fatan da muka yi mu ga lahadin nan ta ƙare ba mu samu matsala don dole sai mun samu matsala tunda hanya ce wadda aka aiki a koro mutum wani to ya bugi icci wani to ya wada rami duk muna da su a cikin matsalolin da kike wata mm-hmm, mm-hmm. kuma muna tsaye da su tsakanin najeriya da niger duk mu wanda ya samu hatsari daga nan sokoto muna biye da shi sai mun zaka mun san kashe wannan wuta in kuma nan ta komo kuma nan sai mun zaka mun bi dalla dalla mu zo mu kashe ta in tun da mutum ɗan adam ya da inci ne in ka ji mishi dole kenan sai kuma an bi ta kan oye ta kan mine eh, eh, ne wani roƙo wanda kai ma mutum ka ji mishi mm-hmm. ka roƙe shi in ya yaye maka fuska bariki kana zaune shi na zaune kuma shi ya yaye maka mm-hmm. wannan duka matsalolin muna da su kuma da ja abin da ka samu na bisa gare shi wannan aikin mu ne mun san da kullum sai dai mu wata in dai aiki ne na transfer wanda ke tasowa to ba mu ce miki kullum muna ah. ta lahiya ko babu hanya ruhi eh, hatsari ba ka ya kare shi sai abin da Allah ya yi mm-hmm. don haka ke ba mu kare hatsari eh. kamar mu ci gaba za mu saurari kuma hira da muka yi kuma da wasu 'yan kasuwa mm. to wani lokaci dai muna zakuwa amma ana daidai wani ana Eh, amma an ka tafi gaskiya ba ake rai kowane iri kana gani yanci kafin ma ka tafi gida sai ka wahala eh, sai wahala shin kuna bin dokokin da gwamnati ta tsara na cewa a kiyaye iyakoki kuma kuma a kiyaye kai da cutar covid-19 eh, muna ciyawa saboda ana ce mutum ya yi nesa da dan uwanka ko shigan mota kara shiga da yawa mu dai nan muna ciyawa amma ka shiga najeriya wadansu sai ka gansu suna kuskusa da juna amma mu na nijar mun tafi can muna kafa kafa da irin wannan eh, ba mu kusa da mutane sosai tun dai fara wannan abun da bai wuce so da shiga nigeria ba gaskiya kin san shi mutum dai za a iya dabara mutum yawa ke gare ta kuma a kusa hanyoyi da ake bi gaskiya a zuwa nigeria ke akwai kuma wasu matakan da ake ɗauka a bisa ga fannin tahiya ana zuwa ana ɗauko kaya amma ba kamar buda tana raye ba harkokin da sai a hankali tun da 'yan kata yi can kana ɗauko kimanin ton goma yanzu ko ton uku baka iya ɗauko ka zo da shi kira kenan kasuwancin ya ragu ba ku zuwa Nigeria mm, ba mu zuwa Nigeria Ina yasa dan arihin ya babu karfi kuma arihin hanya abu ya ba wahala ko ina ba mu zuwa ba mu da karfi da ba mu da karfi kuma ba mu da jari da kenan na da in mun sa abu da muka ta shi kenan mu ta mu gida mu kwanta To madalla mun saurari dai wa'ansu da suke kama hanya zuwa Nigeria sun bayyana matsalolin da suke fuskanta wasu kuma sun mace su saboda matsalar nan gaskiya sun hasa ba su nan ga zuwa. Me za ku ce Malam Ibrahim? To abin da za mu ci mun kira kiya sai mu ce alhamdulillah abin da shi da harkar duniya hawa sai an sa Allah gaba. Mhm. Tun da kaga yan dai daɗi yin wasu gaci Allah ko. Haka ne. Don haka mutane da ke gani test su ta Najeriya wasu ta dole ce wani ko kaga inda ya samu na sun kanshi nan bai ya zo tunda hanyar ba daɗi ke gari farkiya. duk ka ta yi hanyar nan hawa hannun ka gaba ne jaman tsaro soja ne kuma ba kusan su ba wani ba wani kwasu bai shi dan haka kenan bai masu raran ka kuma an umarce su an umarce su su aiki idan dan haka in ka ce ka shiga ta tattayin su to kuma sun kai wannan kai ka kabanka malam zakari menene kuke yi domin jawo kan hankalin 'yan kasuwa da su yi hattara kan illoli da suke kumshe da kan wannan hanya to abin da muke kullum sensibilization ce mhm. waye musu kai na kuma kai kullum muna gwada muna yi dai mhm. wanda suka ɗauka wanda ba su ɗauka ba kuma kin san wani da yake abin duk abin da an ka haramta na wasu abubuwa da aka haramta daɗi gare su <laughs> haka ne <laughs> waɗansu abubuwa da aka haramta suna daɗi tunda yanzu sun hana a ƙetare iyakar su to kuma an ka ƙetare nan ana samun umarni wani mai yawa dan wani lokacin da ciwon nan tsanani lokaci ne na samu lokacin gane wani samu kuma lokacin gane waɗansu sun kai baƙin ciki da <laughs> ke gani hakan na duniya take hakan ne muna da kwatanta dai wasu su ɗauka wani su ɗauka don da mu da wani wani makami mhm. wanda na sensibilisation shi kadai ne muke mhm. Mhm. Eh. to madalla mm. malam ibrahim a gulguje wani irin kira ne za ku yi zuwa ga magabata sannan kuma zuwa ga 'yan kasuwa da kuma zuwa ga masu jigila to abin da za a faɗa miki hajiya rakiya wallahi sai dai faɗa mu durobi na mu da magabatan mu hankurin da allah ya ɗora mana makarin shi mu ƙara kuma hankuri da iyalinmu don yi mun shi mai kyau yi ba mashi mai kyau <laughs> tabbas sannan su kuma gabata su yi tsoron Allah su taimaka mana a matsayin mana tana talaka gare su mun bi Allah mun bi su ne ba mu dogon sai gare su mhm. tun da hukuma ta cika shi kwana yau karfe goma sha biyu na rana kuna shiga dole mhm. eh, malam habibu wani irin kira za ku yi oh, zuwa ga <clears throat> malama eh, rakiya kiran da zani dai na ƙarshe a gurguje duka dai wannan matsaloli Allah ya kawo su mm-hmm. na farko muna roƙo Allah dai shi kawo mana mahita shi kawo mana sauki da matsala ta iyaka wadda mu suka kare. Allah sa su tausaya ma talakawan su wanda a can su ma yadda muke ji su ma suna shi haka nan mm-hmm. sa'an nan mu na nan ga ya kamata irin wannan raɗaɗi da mun ka shiga ciki to ubangiji Allah shi kawo mana sauke shi sa'an su ku hukumomi su kalli abin da idan basira saboda abin da za a yi zuwa gaba shine an matsala ba yanzu ba mm-hmm, saboda ke yanzu ga noma ta yi wani sai yan uwa sun ta kasar waje ko ɗaya ne sun samu wani abu sun turo mai ai noma to yanzu an ta kasa sayan waje ko bidi zinab ta sa ba a samu kuɗi ba mhm. abin da ake da shi can ana zaune an yi an tare ko ina an canye shi yanzu na mota ne ake so a samu a tawo gida mhm. kina abin da muke kira a taimaka ma mutane su samu su yi noma ko suna samun dama dama eh. to madalla malam ah, zakari wani irin kira za zuwa ga magabata da kuma 'yan kasuwa to magabata dai yan da muke kira gare su dai sai mu ce Allah su an sassata ko da su ci yanzu matsala daga wancan bangare take na Najeriya mm-hmm. su sun ci sun dauke wannan matakai dan gyara saboda hali da kasar su ta shiga sun da kenan sai sun dauke matakai na gyara to kuma mm-hmm. ka san wasu matakai na gyara ba duka na da daɗi ba tabbas mm, ba duka da daɗi ba mm-hmm. amma kuma duk da haka nan a dan sassata a yanzu zaman mu yake na kakanni da ƙwayoyin da al'adunmu suka damu da su mm-hmm, mm-hmm. a nemi ta hakanan a ɗan sassata eh. to madalla eh. a nan muka zo karshen eh. muharar mu ta yau akan rufewar iyakoki ko kuma in ce sakamakon rufewar iyaka da musamman ma a wannan lokacin na cutar covid-19 mun kasance tare da malam ibrahim abdul dan kungiyar masu kula da jigila motoci jigilar motoci masu lambar nijar kwanni sokoto haka kuma tare da malam habibu mai gushiya dan kasuwa ne a garin kwanni da kuma malam musa karfe dan kungiyar masu kula da jigilar kwanni ni ilaila masu lambar nigeria mhm. da kuma malam zakari albakari dan kungiyar ƙasa na 'yan kasuwa da ke nan kwanni baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi da wannan wahalar